نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma sa ayyukan mu su dace da abin da qur'ani ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayan da ake karban kyawawan addu'o'insu da ibadunsu muna kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya haskaka kabarinsu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna gobe kiyama bukatunmu a ɗaiɗaiku da muke da su a wannan wuri kowa yana da bukata irin tasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi sannan mutane da dama kowa yana da irin damuwa da yake neman Allah ta'ala ya cire shi a ciki muna roƙon Allah subhanahu ala. ya cire kowa a cikinmu a cikin abin da ya dame shi a matsayinmu na 'yan najeriya muna da kalubale kala-kala a ƙasar nan allah ta'ala ya ba mu mafita a cikinsu allah ta'ala ya ba wa al'umma mafita a cikin dukkan kalubalen da suke ciki waɗanda allah ta'ala ya ba su mulki a hannu allah ta'ala ya ƙara musu jin tsoronsa ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu hali na jarrabawa da muke da shi a wasu daga cikin jihohin ƙasar nan musamman jihar zamfara da makamantansu allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan fitina din waɗanda suke da fitina din allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba masu shiryuwa ba ne allah ta'ala ya mai da fitinar ta ƙare a kansu sannan waɗanda kuma abun yake faruwa suke murna Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiryu ba suna cikinmu suna murna da abun da ke faruwa Allah ta'ala ya tarwatsa al'amarinsu wanda kuma suke damuwa da fitinar suke addu'a da tsayawa tsayuwan daka akan Allah ta'ala ya ba da mafita bukatunsu na alkhairi duka Allah ya biya su Allah kuma ya saka musu da gidan aljanna gabanin fara karatu da na san akwai muhadara da jiya muka yi magana da wasu daga cikin shugabanni na masallaci ko ma in ce ya kai sati daya an ce mun lahadi yanzu an ce asabar tayin da aka fada kuma yanzu aka sake ban wani tayin an canja to bil hakika ba zan sanar ba har sai waɗanda alhakin yake kai sun tabbatar mun asabar ne ko lahadi kuma wani lokaci ina fatan za a yi wannan officially a gaya mun sai na sanar gabanin a tashi amma dai wannan abin ya aka ban a takarda na sanarwa ya saba abin da aka gaya mini jiya don haka sai a neme su su tabbatar ko Allah ta'ala ya taimake mu yau za mu tashi a kan darasi na goma sha biyu a wannan wata na da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in Allah ta'ala ya mana jagoranci kamar kullum za mu fara da dubawa da wasu daga cikin tambayoyinku da Allah ta'ala ya ba mu ikon amsawa wannan ya ce assalamu alaikum malam ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ji kan magabatan malam amin sun amin kamar yadda ya rubuta na gode amin ya hayyu ya kayo ina roƙon malam ya taimaka wa mahaifina da mahaifiyata da addu'a ubangiji Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya biya su da gidan aljanna wannan addu'ar kai kowa ma yana so so Allah ta'ala ya jikan dukkan magabatanmu iyayenmu maza da mata da kakanninmu Allah ta'ala duka ya gafarta musu kuma Allah ta'ala ya hada fuskokinmu a gidan aljanna wannan kowa ma yana so ai ba wanda baya san wannan addu'a da wannan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu yace ya shek Allah ya ji kan mahaifanka da na alaramma amin ya haifi a kayyum da naku gaba daya don Allah malam menene matsayin daga hannu yayin addu'a bayan sallan farilla <laughs> in an yi sallan farilla a daga hannu a yi addu'a ina ga yake magana a kai ko? mun dai saba da shi akwai fatawa cikin lajnatu da'ima lil ilmiya a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da bakwai sun ba da fatawa akan wannan matsala ɗin cewa lam yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam ala annahu yarfa'u yadayhi ba'da salat al fariḍah ba a samu wani abu da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi cewa yana daga hannu ya yi addu'a bayan sallan farilla suka ce ba a samu hadisi da ya inganta ba cewa babu nassi da ya tabbata cewa bayan Azahar, ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi na daga hannu ya addu'a ba a samu ba idan aka ce ba a samu ba yin ya zama matsayin mai kenan hmm? <laughs> ni dai ba ni na fada ba in an ce annabi bai abu ba da haka yin abun ba addini ba ne shi ko ka ce ba addini ba ne ko ka ce yana zama matsayin bidi'a. gabanin mu wuce gaba kuma sai mu tambaya in an ce ba daga hannu a bayan sallar a yi addu'a shin ana nufin cewa yin addu'a a bayan sallar farilla haramun ne ko kuma iya nufin cewa sallah dukkaninta babu addu'a a cikinta idan akwai addu'a a wani wuri ya dace mutum ya yi addu'a idan yana da bukata a sallah a cikin sujada akwai hadisi na muslim hadisi na 479 cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce nuhitu an akara alkur'ani raki'an aw sajidan fa amma rukuu fa’azimu fihin rabba wa amma sujud fajtahidu fi dua fa qamnu an yustajaba lakum fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ni an hana nan karanta qur'ani a ruku'i ko a sujada fa ruku a cikin ruku'u fa azimu fihi rabb abinda aka umarce mu da yi mu yi ta girmama Allah subhana rabbiyal azim subuhun quddus rabbul malaikati war ruh mu yi ta girmama Allah a cikin me ruku'i a cikin sujada kuma yace an ce nayi ta addu'a idan kuma ina addu'a din na sakankance da cewa Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'a din wannan hadisi na muslim na 479 yake tabbatar mana cewa gurbin addu'a shine a cikin sujada saboda kana cikin sallah ne kake ganawa da Allah subhanahu wataala kana fita a cikin sallah kuma yanzu ya zama kenan sai dai ka miƙa kokon bara ta hannun mala'iku su isar maka amma in a sallah ne to kai tsaye kake ganawa da Allah subhanahu wataala don haka koda ya halatta a yi sallah a bayan sallan farilla babu kokonto darajar ta bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin wanda ya addu'a cikin sujada yana sallah ba na biyu a bayan sallan farilla malamai sun kora daga hannu amma ya halatta mu yi abin da ake cewa du'a'ul ibada shine addu'a ta ibada shine bayan dukkan sallah mutum zai karanta ayatul kursi zai karanta qul huwa kafa ɗaiɗai a bayan azahar da la'asar da isha bayan magariba da asuba kafa uku uku haka falaki da nasi bayan magariba da ishi bayan magariba da asuba kafa uku uku a zahar la'asar isha kafa ɗaya ɗaya mutum zai subhanallah walhamdulillah allahu akbar kafa nawa talatin da uku uku duka wannan ya tabbata a sunna mutum a cikin sannan mutum zai kara da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd waɗannan irin addu'o'i sai a karanta su a bayan sallah amma ba a daga hannu to su ma addu'a ne amma ana ce musu du'a'ul ibada wacce kuma kake faɗan wasu buƙatu ɗaiɗaiku ita kuma sunanta du'a'ul haja so da haka du'a'ul haja ya fi tabbata ka yi ta a cikin sujada kamar da hadisin muslim na 479 ya faɗa du'a'ul ibada kuma sai ka yi ta bayan sallan farilla mafu tayyib kaga kenan ai ba a hana yin addu'an ba in an ce kada ka daga hannu to amma akwai inda ma ba daga hannu kai ba goshinka kasa a kasa kuma ita sunna fa in za a bi ta ba wai ana kawai copy and paste ne. kar ka ga a hadisi manzon Allah zai kwanta a bacci ya karanta kulwa falaki nasu ya tofa ya shafa ka dauko wannan kuma ka yaba ta a bayan sallar magriba ba haka ake yi ba yadda ya a can din sai kai a can idan ya zo yana khutba lokaci akan minbari ma yana daga yatsa ɗaya ne ya addu'a duk ya tabbata a sunna to ko ina yadda ya addu'ar to idan ka zo kai ma haka ake so ka yi a wurin amma ba wai ka kirkiro na wani wuri ka sa a wani wuri ba Mafu, tayyib to da ka sai ayi addu'a a cikin sujada in aka yi ta kuma fiyayyen halitta ya ce musa kankance da cewa Allah subhanahu wa ya karba wallahu ta'ala a'lam sai wannan ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu alaikum malam allah ya maka albarka ya ji kan mahaifa amin ya hayu ya kayu shin malam ya halatta mutum baligi ya kwanta shimfiɗi ɗaya da ɗaya daga cikin mahaifansa tun da su muharramansa ne ko bai halatta ba akwai hadisi na abu dawud rahmatullahi alai da na san kowa ya san hadisin hadisi na 495 da ke cewa muru abuna akun bisala li sab'i wadribuhum li asharin sannan wa farriqu bainahum fil madaji fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi yace ku umurci 'ya'yanku da yin sallah idan sun kai shekara nawa idan sun kai shekara bakwai a ka'idan sunna a babin tarbiyya ko wata maslaha mai fa'ida a nan matsala mai fa'ida shi ne yaro idan bai kai shekara bakwai babba a umurtansa da yin sallah sai dai a faɗaitar da shi idan za ka yi sallah sai ka kalle shi ka ce muhammad zan yi sallah wanda ya sallah allah zai bashi aljanna za ka yi a eh, abba ni ma zan yi sai ku tashi ku yi sallah za ka je sallah eh masallaci zan je kasan duk wanda ya sallah Allah ya ce shi zai shiga daga cikin mu'mini dan aljanna ne mu ma za mu je mu yi to abba zan je sai ka je da shi in bai kai shekara bakwai ba a cewa tashi kai sallah da wannan Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yana ga kace ma yayi sallar ne ya kai a matsayin bid'a saboda me yace nan annar rasul haddada don manzon Allah yayi iyaka waye ce ka ketare iyaka ya ce sai ya kai 7 years ka umurce shi waye ce ka fada bai kai bakwai ba ai ce yi samun kai kuma ka umarce yana shekara biyar waye gaya maka jama'a haka fa ake bin sunna ba da na barbaro ba annabi ya ce sai ya kai bakwai ka umarni so yana kai sabon ya sai ka ce abdullahi abdurrahman muhammad isa musa tashi kai sallah to wannan yayi saboda ya ce shekara bakwai sannan kuma ya ce wadribuhum li asharin in sun kai shekara goma sai ku dake su in ba su yi ba daga shekara bakwai zuwa goma kuma ba a duka har sai ya kai goma sai dai a yi ta kwadaitarwa da umarni ta shi kai sallah kun yi azhar ba ku yi ba to ku yi kun yi asar ba ku yi ba ku yi a yi ta musu nasiha amma ran da ya kai goma kuma sai ka rataye bulala sai ka ce ka cika goma to kalli nan sai ka nuna masa ita sai ka ce yanzu kai dan tennis ne eh to ka kai matakin duka to a lokacin daga yayi sai ka kalli bulalan sai ka ce ku sauko da ita mafhum tayyib to a lokacin annabi ya ce in sun kai goma sai ku dake su sannan sai ya ce wa farriqu bainahum fil mabaji sannan a wurin shin kwanciya sai ku rika raba tsakanin su kar su rika kwana da juna karkashin wannan hadisi Imam an-Nawawi rahmatullahi alaihi cikin rawdatu Talibin a juz'i na bakwai namba na 28 yana cewa idan yaro ya kai shekara goma ya kwanta shimfiɗi ɗaya da mamarsa bai halatta ba ya kwanta shimfiɗi ɗaya da babansa bai halatta ba ya kwanta shimfiɗi ɗaya da wansa bai halatta ba ya kwanta shimfiɗi ɗaya da kaninsa bai halatta ba ya kwanta shimfiɗi ɗaya da yassa bai halatta ba ya kwanta shimfiɗi ɗaya da ƙanwarsa bai halatta ba don ya kai shekara goma shine wa bai bainahum fil mabaji daga yaro ya kai 10 years a ka'idan sunna to shimfiɗinsa shi kadai ne a haɗa yara biyu a mayafi ɗaya ɗaya ɗan shekara goma ɗaya ɗan sha ɗaya wannan bai halatta ba daga sun kai 10 ana iya barin su ɗaki ɗayan akwai kuncin ɗakunan kwana amma kowa shimfiɗinsa daban-daban ba su haɗu wuri ɗaya ba daga shekara goma ba a haɗa su saboda ita sha'awa da kaɗan-kaɗan take girma idan yaro ya saba shiga cikin mayafi yana kwanciya ko da da ɗan uwansa namiji ne a wannan shekarun fashe dan sai ya sa musu wata mu'amala tsakanin namiji da namiji wacce ke ta haramu idan mata ne suka kai wannan matakin sai shaidan ya sa musu wata mu'amala tsakanin mace da mace da yake na haramu. so kula ga wannan sai shari'a ta ce wa farriqu bainahum fil mabaji a shimfudi dole a rama tsakaninsu. ba a ce ba ka da hali sai ka yi wa kowa gado ba in ka ga dama yi wa kowa taburma in ma taburmar kaba Allah ya wari zawaje maka yi hawa ga taburmar ki na kaba kwanta a kai ladi diga naki a nan wurin ɗaki gefe kuma a koma kai jodo magashin kuɗinka a nan kai falalu ga naka kai zai duga naka sai wa kowa shimfiɗi daban-daban amma a haɗa su wai akan katifa ɗaya suna kwana baya halatta bayan shekara goma saboda fiyayyen halitta ya ce wa farriqu bainahum fil mabaji to wannan idan akai kuskure a gidanka kana komawa a yau sai ka gyara to shine ka zama ahadus sunna ita sunna da haka ake binta daga an fahimci abu kawai sai a aikata shi ba za ka ga amfanin wannan ba sai ka je filin kiyama fiyayyen halitta ya juya ya ce ina kake abdullahi zo zo mu wuce to sai ka gane sunna ta yi rana Allah ta'ala ya samu a ciki ko aran ma ya ji sunan zaka ba da misali kai ka ji wani Allahu akbar da ya gaji la ilaha illallah kai wannan da wani gardi ne zai shiga yau da azumi ko amma tun da aran ma ne to kun san yana yi to ita bin sunna sai an je lahira ake gane ribar ta hmm, to Allah ta'ala ya ba mu ribar bin sunna Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya amin ya hayu ya qayyum jiya mun tsaya akan aya ta 185 a cikin suratul baqara wato magana akan shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan Linnasi nasi wa bayyinatin min Minar huda wal furqan zuwa ƙarshen wannan aya akan ta muka yi darasi na 11 yau za mu tashi akan darasi na 12 insha Allah ta'ala akan aya ta 186 insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أن أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم يعظون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون جزاكم الله خيرا الله ya وإذا سألك عبادي أني فإني قريب wa idza sa'alaka ibadi idan suka tambaye ka ibadi bayina anni akanni qaribun kace ina kusa da su ujibu ina amsa da'awata da'i idza da'an kiran mai kira ko addu'ar mai addu'a idan ya roke ni amma fal yastajibu li su ma mutane su fara amsa mini wal yu'minu bi sannan su yi imani da ni la'allahum yarshuduna wannan zai taimaka su kama hanyar shirya wannan aya tana magana ne akan addu'a amma idan muka duba tun daga kan aya ta 183 da 4 da 5 dukkanin suna magana akan azumi ne sai wannan guda ɗaya akan ta 186 take magana akan addu'a ta baya kuma ta 187 sai da koma magana akan azumi sai aka shigo da addu'a tsakiyar maganan azumi wannan ke nuna maka cewa a ƙur'anance da a sunnance watan ramadana watan addu'a ne shi yasa aka shigo da addu'a a cikin maganan azumi an kawo ayoyin azumi an yi bayani sai aka shigo da addu'a kuma sai a koma kan azumi uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna sura ka wani ke bayyana maka ramadana watan azumi watan addu'a ne shi yasa aka maka maganan azumi ainihin addu'a a cikin azumi din a dukkan watan ramadana lokutan sujada ne tsakanin kiran sallah da ta da ikama ne lokacin da ruwa ke saukowa ne sulusul lailul akhir ne ranar juma'a irin yau ne tsakanin sallar la'asar zuwa magariba dukkanin su awqatul ijaba ne in kai addu'a ga yawa jini na wuce ne insha Allah ta'ala a watan ramadana dukkan watan a kowane lokaci na da falalan addu'a musamman wasu keɓantattun lokuta musamman irin lokacin buɗe baki waɗannan aukat na ijaba ne ba zai yi ka yi addu'a kana musulmi mai tauhidi Allah ta'ala ya jefar da addu'ar ka ba in dai kai to ana karɓanta ajiye maka ita sai Allah ya duba wani lokaci ya dace a biya maka bukatunka wannan shi yasa idan muka duba a cikin hadisi riwaya na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alai a cikin mujalladi na biyu namba na 452 yana cewa wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fayustajabu lahu annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace a watan ramadana kowane musulmi iya da tabbacin addu'a da idan yayi Allah ta'ala zai amsa masa li kulli muslim kowane musulmi akwai da'awa addu'a ya du'u biha da yake roƙo da ita fa yustajabu la insha Allah ta'ala za a karba masa wannan addu'a da to kaga kenan wanda yake bayyana maka shine hikimar kawo maganan addu'a a cikin me a cikin azumi wa idza sa'alaka ibadi idan bayina sun tambaye ka a ƙarƙashin wannan aya tana da sababin nuzul balarabin kawai ya zo ya samu manzon Allah ce a arabiyan ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah arabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunajihi mutumin kauye ne bayan da aka iya da su haka ake tafiya da su a hankali ake lallaba su a musulunci yanzu ya samu fiyayyen halitta ce manzo Allah shi Allah namun nan yana kusa ne sai mu dan masa magana haka kaɗan mu shi ya Allah ka ba mu shanu amun ba'idun ko yana nesa ne mu ce ya Allah ka ba mu kaza sai Allah ya saukar da ayar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ce ba sai ya dauka ka sauti ya wahala ba in yi magana kasa kasa Allah yana ji na'am sai aka ba shi amsa saboda akwai abin da ɗan birni zai yi imanin sa ya rawa amma mutanen kawai sai ga qur'ani kawai ya kira aktharuhum la yaqiluna saboda mai saboda ana ba su uzuri shi yasa sahabbai suka ce muna kwadayin kauyawa su zo majalisun manzon Allah sallallahu alaihi tambaya saboda akwai tambayar da dan birni baya yi amma ba kauye yana yi yanzu akwai abin da kai dan birni sai ka ce in kai aji zai fadi to shi ba kauye ba abin da ya dashi da ajin ma bare ya fadi sai ku zauna ya zo iya tafiya kowa yana kallonsa a yi ta kallonsa ya ɗaura sauka ya sa takalminsa gashi nan na roba takalmin daban-daban ya yi kitso kuna ta kallonsa kuma shi bai ma san kuna kallonsa ba kuma bai dame shi ba kuma a haka fa ganin ku yake ku ne ƙauyawa shi a wurin ba ƙauye to kowane mutum ba ƙauye ne yan uwana ƙauyawa su yi hakuri <laughs> saboda duk inda birni yake daga kauye yake farawa babu wani birnin da asalinsa ba daga kauye ba ne kuma duk yadda kake ga garin ka birni da in ka je garin wani sai ka gane to ashe kudin ba ai a wata ƙasar ma ko ba ku kai ƙauyawan ba <laughs> so zo da haka sai annabi ya ce sai Allah ya saukar da idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idza sa'alaka idan suka tambaye ka kaman suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi idan suka tambaye ka shine ko suka yi tambaya ko suka yi roƙo ko suka nemi fatawa ibadi bayina ibnu abbas radiyallahu anhu ke cewa ibadi ai almu'minuna amma saboda tashrifan lahum dan Allah ya dauka so sai yace bayina ai ko a bahaushe ne yake magana ya kalli arama ya ce arama bawan Allah ne kai ka san yabo ne in ba Allah ba za a jingina maka bauta gare shi a ce an yabe ka duk duniya wanda za a ce kai bawansa ne a yabe ka amma a wajen bahaushe ka kalmi ka ce kai na bawan Allah ne kai ka san kai ba shi saboda me shi yasa Allah dan ya ɗaukaka su ya ce bayina muminai wato jingina su da ya dace ibadi ya mutakallib ya na cewa su din nan masu daraja ne masu imani shine wa idza sa'alaka ibadi in suka tambaye ka bayina anni akaina malamai suka ce me ma'anan anni anan suka ce tambaya biyu ne saboda wani lokaci amsar da aka bayar take sa ka fahimci tambayar misali sai ce na kwana a masallaci sannan kuma na yi suhur da dibino su ne amsan tambayoyinka me ka fahimta tambayar idan mutum ya ce ma na kwana a masallaci sannan suhur da muka yi kuma a daren da dibino muka yi me tambayoyi guda biyu da amsa shine ina ka kwana sannan da me kai suhur to a nan ƙur'ani ya ba da amsa bai tambaya ba malamai suka ce sai mun kaddara amsa tambayar saboda ya ce wa'i za su alaka ibadi in suka tambaye ka bayina anni a kaina fa inni qarib ka ce ina kusa da su tunda ina kusa da su ai tambayar shine idza sa'aluka an qurbi in suka tambaye ka akan kusanci na to ka ce fa inni qaribun sannan tambaya ta biyu sai aka bada amsar ta ujibu da awatar da'i idza da'ani mene tambaya tambayar kenan wa idza sa'aluka an ijabati in suka tambaye ka akan amsa da ka ce ina amsa musu in sun tambaya so da ka a ayar sai aka bada amsa ba a yi tambaya ba da sai ka kaddara tambayar gabanin ka amsa wa idza sa'alaka ibadi an qurbi wa ijabati fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an to shine ka kaddara tambayoyin dan an baka amsan ba a faɗi tambaya ba so haka dole ka kaddara tambayar sai ka amsa ta sai ka wuce mafu tayyib haka in suka tambaye ka anni akaina shine an qurbi fa inni qaribun kace ina kusa da su menene kusanci da su shine Allah ta'ala yana amsa addu'o'in mu da gaggawa ba sai ka ɗaukaka sauti kada ya Allah ya Allah a'a kana zaune kai kadai ka sa goshi a ƙasa wanda ke gefen ka baya ji kana roƙon Allah Allah ta'ala yana ji saboda lokacin da kai sujada kusancinka ga Allah subhanahu wata'ala yafi kusancinka da wanda ke gefen ka kuke sallah kuka hada kafada da shi saboda shine aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih duk duniya babu inda dan adam ke da kusanci da mutum kamar lokacin da yake bauta masa ya sanya goshi a ƙasa so da ka kula ga wannan kana faɗa babu wani wanda yake ji amma Allah ta'ala ya ji mai kai sai kaga an fara maka buɗi kawai sai kaga inna fataha na ka kai ma tana zuwa saboda ba wanda ya san yaushe kan roƙa amma sai ga komai naka yana saiti saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala ya amsa maka shine in suka tambaye ka akan kusanci na fa inni qaribun ni makusanci ne ujibu da'awata da'i ina amsa kiran mai kira ujibu ina amsawa da a da'awatar da'i asali a adda'i ne ujibu da'awatar da'i akwai ya'un Takfifan saboda ka'ida na nahau da sarraf sai aka goge ya'un din takfifan lil kalam kaman kabirul muta'al asali muta'ali ne so amma sai aka ce kawai ujibu da'awatar da'i idza da'an asali ujibu da'awatar da'i idza da'ani kaga inda ka ja ya zama wace madda a wurin maddul ja'idul munfasil amma sai aka ce ujibu da a wata da'i da an kawai ba a ja shi ba mafhum wannan kuma takhfifan iya magana ne na qur'ani cewa Allah ya ce ina amsa addu'ar mai kira idan ya kiraye ni da wannan malamai suka dauka a matsayin ka'ida na cewa da ya ce ina amsawa duk inda kaga an ce an amsa an karba to ibada aka yi da wannan malamai suka rike cewa ita addu'a ibada ce addu'a ibada ce yanzu mutum ya daga hannu ya ce ya Allah daidai yayi ya rahman yayi ya ya quddus ya salam amma mutum ya daga hannu sai ya ce ya jibril yayi wani nau'in shirka a cikin addu'a ita kuma addu'a ba facin tuwo ne ko shan soɓorodo ba ibada ce kuma ibada ba a yi da sayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake so don haka kuma ƙur'ani ya nuna mana cewa addu'a ibada ce a yana da aya wa ƙala ادعوني وقال أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين Allah ya ce wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum mahalicinku ya ce ku roƙe ni na amsa muku cikin suratul zafir aya ku roƙe ni zan amsa muku ud'uni astajib lakum sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda suka yi girman kai daga yi mun ibada sayadkhuluna jahannama dakhirina za su ga wata jahannama suna makaskanta amma kaga ai addu'a sai ce wa qala rabbukum ud'uni mu rike wannan da kyau astajib lakum sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati bai ce an du'a'i ba ya ce ni, kuma sai ya ce na an ibadati ku roƙen zan amsa wanda suka yi girman kai daga yi mini ibada za su shiga wutar jahannama suna makaskanta da wannan sai zama ita addu'a menene ibada ce ga hadisi a cikin tafin sahihu tirmizi ta hakikin shek muhammad nasir rahmatullahi alai mai namba 2390 annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ce addu'a ukuwal ibada addu'a huwal ibada annabi ya ce addu'a ibada ce don haka yau da damanmu suna kurakure mutum addu'a zai rika yi amma baya kiyaye ƙa'idodin da Allah ta'ala ya ce a kiyaye idan ana addu'a ita addu'a yin za ka yi dole ita kaɗai Allah ake yi ba. ba dama kana addu'a ka roƙi babanka ko malaminka ko shugabanka ko wani sarkinka ko da wani daga cikin halittun Allah ne makusanta irin mala'ika Jibril ba a zuwa a roƙe su. jihar za ga kurakuran mutane sai ka je ka ga aikin hajji ake ko umura mutum zai zo gindin ka'aba amma yana kiran sunan wani da ke kabari a garinsu yana roƙonsa kuma ya zo gindin ka'aba amma a wurin masu yayi wa Allah tarayya da wani bil hakika wannan fitina ce ko ina za ka roƙa in dai roƙo ne to Allah subhanahu wataala kada yake roƙo addu'a saboda Allah shi kada yake bayarwa kuma shi kada yake hanawa in ya baka ba mai hanawa in ya hana ba wanda zai baka Su da haka mu rika ta Allah kuma waɗanda suke zuwa ibadan haji ko umura kar ka ga wai kawai wani fara fata ya zo yana wani abu gindin harami ko a filin arafa ko mina ka ce za ka yi matsalar da muke samu kenan mutum bai yi karatu ba a gida zai tafi aikin hajji falasar daga wala sallah kuma sai ya fita shi kadai bai bi rifka ma'amuna na masu karatu ba sai ya je ya ga wani fari shi ya ɗauka wai duk farar fata ba larabe ne a wasu fararen ba larabawan ba ne a cikin larabawan ma fa wani jahilcinsa ya fi jahilcin da ke ƙauyenku ko garinku amma kai ne ba ka sani ba yadda muke da son addini a nan wurin yanzu ake taruwa yanzu da Allah duba dubban jama'ar da ke taruwa a nan su ji tafsiri wallahi kasashe da dama a duniya na musulmi ba ka iya zuwa haga jama'a sun taruwa suna jin wa'azi ba za ka je ka gani ba sai a najeriya ka duba wani ya bar ofishinsa wani ya bar kasuwarsa wani ya bar sana'arsa ya zo ya zauna a tara jama'a dubbai wani sai a gama karatun nan ya yi minti ashirin ko talatin bai samu inda zai fita da motarsa ba duk girman haraba bai samu ba amma zai zauna kuma gobe zai dawo in ba mu da Allah ya mana wannan ni'ima ba ko ina kake samu ba na a jami'atul islamiyya a madina ɗalibai da nake kan akwai 'yan saudiya wasu 'yan madina ne sai ina musu faɗa akan zuwa harami su yi sallah wasu ba sa zuwa tare da ce a cikinsu akwai masu zuwa da yawa za ka je kai sallah a ninninka amma wani bai dame shi ba mutanen saudiya hatta jahilansu kuma allah musu baiwa da abu biyu shine ko jahili ka samu a saudiya duk abin da zai kace masa shirka ne ko bidi'a ne to ya batta ko a kuskure kace kaza shirka ne to ba zai yi ba sun tashi da kiyayyen kin shirka da bidi'a ko da bai yadda ba zai maka kara ba zai ba sai ya je gaba ya tambaya amma in dai kace shirka ne to ko zai aikin ya fasa sai dai je gaba ya bincika aka ce ba shirka bane ci gaba da yi amma zaka samu su ma a cikin sako wanda babu karatu akwai wanda ya taba dauka da a taxi daga wani wuri zai kai ni wani wuri a cikin gari muna tafiya sai yana tambaya na alajin a tarif okocha an ta min nigeria a tarif okocha na ce masa ana arifu huwa nigeria ce allahu akbar ya salam ya salam wai yana murna yana mamaki abinda zai baka mamaki daga haram ya same ni ya fito da ni daga haram na yi talla a haram na ce je kaza amma yana tambaya na okoce sai in ce masa a arifu rasulallah ya ce na arifu rasulallah na ce aina qabruhu sai mm, wai bai san ina kabarin manzo Allah yake ba na ce aina wulit ya ce kuna filmadina a nan madina aka haife shi na ce ai kabarin sa in kaje ta wajen masallaci waje kaza yace Allahu akbar wai wannan shine launi kore a sama nace shi yace Allahu akbar amma bai fahimta ba <coughs> to shi shi jahilci a ko ina akwai wani ma sai na wani ma upstairs yake da shi ba ground floor bane upstairs ne to shi sa ka'ida kowane mutum ya aiki ya kawai ba ka kwaikwayonsa sai da dalili Allah ta'ala ya mana ni'ima a ƙasar mu muna son addini muna karatu sai mu yi ƙoƙarin bibiyan bayansa da aiki kaza mai kyau ne mu yi kaza mai muni ne mu bari Allah ta'ala ya ba mu ikon yin wannan don haka ujibu da a wacce ake za da an sai ce jibuli jibuli, abinda mutane za su yi shine sai su amsa mini asali falyasta jibuli ai falyu jibuli ne sannan lamun dinnan sunansa me lamul amr shi lamun din na umurni ne wannan wuri shine kaman matsayin al'amur umurni Allah ya ce falyastajibu li mutane su amsa min tukunnan Allah din ji shi subhanahu wata'ala so da haka abinda ake so mu amsa wa Allah ta me za mu amsa masa malamai suka ce bil imani bihi mu yi imani da shi na biyu kuma mu cika sharuɗan yin addu'a saboda mu da yawa suna kurkurewa suna kuskure ita fa addu'a ba wai automatic ne daga kayi ta za ta yi ba ba yanzu motarka idan babu mai za ka ta tafi za a yi tafiya babu mai idan babu ki za ka shiga cikinta to yadda ka san mota sai da sharuɗa ita addu'a ma ba ka hawa kanta ka je inda kake bukata sai ka cika sharuɗanta Kisa akwai shuruɗu ƙabulin du'a sharuɗan karɓar addu'a da yawa yau mutane suna yawan tambaya ina addu'a da auto lakin la yustajab ina addu'a ba amsa ba amma mai suka kuskure shine sun gagara cika sharuɗan karɓar addu'a ita addu'a tana da sharuɗa sai an cika sharaɗi na farko daga cikin muhimmai ba wai duk wanda ya ce ni musulmi Allah yake karban addu'arsa ba shine sharaɗi addu'ar masu takawa kaɗai Allah yake karba za ka iya nemo aya? إنما يتقبل الله من المتقين جزاكم aya ta 27 Allah ya ce innama abun sani kadai ya taqabbalu Allahu Allah yana karban aiki da addu'ar masu takawa ne ashe ba kowane mutum yake addu'a Allah ya karba ba sai mai takawa a karkashin wannan kuma hadisai sun fi shirin masaki sun karantar da mu cewa akwai mutanen da in sun yi addu'a Allah baya karba gaba misali mai sauki cikin arba'una hadith hadisin muslim rahmatullahi alaihi hadisi na biyar. annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya kira mutum cewa yutilu safara ash'atha akbara ya muddu ya dai ila sama ya rab ya rab mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbusuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la annabi ya ce mutum ne kama hanya iya tafiya tafiya na daga cikin sharuɗan karɓan addu'a amma sai aka yi rashin sa'a shi matafiyi ne maimakon daga ya roƙa Allah ya amsa annabi ya ce amu amuhu haram abincinsa da yake ci na safiya da rana da dare haramun ne mashrabuhu abin shansa da juice ɗinsa da nonon da yake saya ya sha ko yogurt da ruwansa da komai da komai haramun ne da haramun aka saye su wa malbasuhu haram kayan jikinsa da haramun aka saya wa ghudhiya bil haram kudin da ke aljihunsa a matsayin guzirin tafiya matsayin extra code na ko DTN sa annabi ya ce haramun ne annabi ya fa anna yustajabu Jamula, ta za a amsa masa addu'a ya ci haram ya sha haram ya yi guziri da haram sannan kuma ya roƙi Allah Allah ya amsa ta ya za a amsa wannan addu'a ai ba za a amsa ta ba daga cikin sharaɗin karɓar addu'a shine cin halal idan mutum yana cin halal to a tsammanin a karba masa addu'a, sa'iya da girma matuka da gaske wallahi waɗanda sukan ci halal idan suka kalli sama suka ce wa Allah wallahi za ka yi ruwa a satin nan Allah zai musu ruwa ga ƙisar Muhammad bin munkadir alaihi rahmatullah yana zaune a garin Madina a zamanin tabi'ai zuwa a atba'ut tabi'in ya ce ina zaune a masallacin fiyayyen halitta aka yi rashin ruwa ruwa ya ɗauke aka yi fari aka huto aka yi addu'a aka yi addu'a aka roƙi ruwa Allah ta'ala bai ba su ruwa ba ya ce ina zaune sai daga wani mutum ya fito ashe duku ne sai ya shigo masallaci bai san ina ganinsa ba can da hantsi ka ce ko kaman karfe takwas ko tara. sai ya matsa gaba sai na fila a biyu sai ya daga hannu a bayan na fila ya halatta daga hannu a yi addu'a duk inda kai sallar na fila daga hannu a yi addu'a ya halatta akwai hadisai da dama a kai. sai ya daga hannu ya yi addu'a yana daga hannu sai ya ce ya Allah mutanen garin annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun roke ka ruwa Allah baka ba su ba wallahi tallahi Allah sai ka musu ruwa wallahi sai kai Allah yace nace innahu majnun shi mahaukaci ne yana daga hannun yace ina ga ya haukace yace wallahi bai sauki hannunsa ba sai Allah ya saukar da ruwan sa. bai sauki hannunsa ba Allah ya yi ruwa ya tashi ya koma gida ya zauna aka fito wata sallah ya dawo ce na ganshi ya zo ya yi sallah ya ƙara komawa washe gari sai na bi shi gida sai na same shi a ƙofar gidan da na gai ha shiga ashe ba duku ne sai yi tambayin ko na zo ya mun aikin dukanci ne na ce ina son ganin ka ne ya gama da jama'a ya saurare ni na ce baban Allah na ga ka daga hannu ka yi addu'a ni na ɗauka kai mahaukaci ne da na ce sai Allah ya yi sai kuma naga Allah ya yi ruwan yaji sai naga gaba hankalinsa ya tashi me tunaninsa wai har ya yi wata ibadar da wani bawa har ya gani sirrin da ke tsakaninsa da Allahnsa ya ce hankalinsa ya tashi da kyar na gudu ina ba shi haƙuri muka zo wata sallah ban gan ba washe gari ban gan ba kwana biyu ban ganshi ba na dawo gidan na bada hakuri ina tambayar makwabta suka ce to ai bawan Allah ba musamman ya faru ba kai ka zo ranar ka za ka gaisa da shi kana gaisa da shi hankalinsa ya tashi ya tattara kayansa ya ba mu ƙara ganinsa ba har yau yana ma tsoron ya zauna a gari da mutumin da ya san sirri tsakaninsa da Allah cewa yana addu'a Allah yana karba wannan misali ne kadai mutanen da suke cin halal suke shan halal suke sanya halal wallahi al'adim Allah yana karban addu'arsu mutum ɗaya ne zai addu'a mun sha tashi gaban iyayenmu tun muna kanana shekara hudu ko biyar wata ran a sai a yi ruwa Allah ta'ala ya ji kan mahaifina an yi ruwa muna ƙanana na ce baba ana ruwa a yanzu ba lokacin ruwa bai ce watakila wani baban Allah ne ya rantsuwa Allah ya barrantar da rantsuwarsa a bakinsa na fara jin hadisin nan saboda Allah ya barrantar da rantsuwar kada ya kafara in ya ce wallahi za a yi sai Allah ya yi abu saboda su bayan Allah da kwarai idan suka ma yi rantsuwa ko da ma sun yi rantsuwar inda bai dace ba don Allah ya kare su kada su yi kafara sai musu abin da suke bukata da shi sa sharadi na farko na karban addu'a shine a ci halal a sha halal a sanya halal a rika rayuwa da halal masu rayuwa da halal suna daga hannu suka yi addu'a Allah yake karba waɗanda suke cin haram ga hadisin nan yace fa anna yustajabula annabi yace ta yaya za a yi a amsa musu sharadin karban addu'a na biyu daga cikin muhimmai ne idan mutum yana addu'a kar ya zama shi ke gaya wa Allah yaushe za a masa wani fa idan ya buɗe baki ɗaga hannu ya ce yana son Allah ya bashi haihuwa so yake wai sai a daren yau ko gobe a gidansa an samu juna biyu ba a yi wa Allah haka kai da ka roƙa idan Allah zai baka shi ya san yaushe zai baka in ma abun na gaggawa ne ka roƙa in baka ga take sakamako ba kar ka ci da zuci ga hadisi a bukhari hadisi na 6340 annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil ana amsa wa ɗayan ku matukar bai yi gaggawa ba sahabbai suka ce yaya zai yi gaggawa yace mutun yace da autu falan Yusta li na roƙa har yanzu ba a bani ba shi Allah idan ka roƙi shi karka kuskura shaidan ya sa maka rika tunanin wai har yanzu ban gani ba akwai annabawa wanda su maciya halal ne masu imani ne yan aljanna ne akwai wanda sun roƙi Allah Allah ya ce na amsa bai biya musu bukata ba sai bayan shekara arba'in da amsawa amma hankalinsu bai tashi baransu bai ɓace ba ba wai duk time da ka roƙi alheri ne a lokacin wai ya faru ya zama alheri gare ka ba akwai abin da a yanzu idan aka baka a yau wuta zai kai ka in aka baka shekara goma mai zuwa kuma zai kai ka aljanna sai a hana ka yanzu a baka sai bayan shekara goma dan ka shiga aljanna na uku ga hadithi a cikin sahihul jami da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kara karantar da mu ladabin addu'a shine idan muna yi mu daina kokonto yace udu Allah wa antum nuna bil ijaba idan kuna roƙon Allah ku rika roƙonsa kuna da yaƙinin cewa insha Allah Allah zai amsa ka rika addu'a ko za a karba ko ba za a karba ba dai ni wallahi ban sani ramadan din bara ma na roka ba a yi ba ba a haka a'a ka rika samun yaqini ba wai kuna wai ba wai competition kuke da Allah ba fa kuma Allah ba wai kishiyar ka bane ba ka tunanin na tambaya na sai ma bai bane ba ma dai bar mu roka mu ga me zai ba haka ake masa ba ba haka in ka roka kai ka dauka kai dan gata ne a wurin Allah subhanahu wataala kawai ka sakankance da Allah ta'ala zai baka mafhum tayyib to wannan shine falyastajibu li wannan sune irin muhimman sharuɗan karban addu'a da zamu yi wal yu'minu bi shi shine imani da Allah imaninka da Allah mai da uluhiyya ta Allah da rububiyya da asma'uhu wa sifatuhu da kuma mai bi wujudihi kai imani da Allah da samuwarsa da kaɗaituwarsa da shi halicci komai da sunayensa da siffofinsa waɗannan muhimmai ne wajen addu'a sannan kuma gaba sai ya ce la'allahum la'allan nan litta'alil ne wato idan kuka yi wannan turshiduna za ku samu la'allahum yarshiduna za su samu shirya kalmar ar-rushdi shine Allah ya maka baiwa da duk abin da kake ka rika samun muwafaka yanzu akwai wani saboda ba rushdi ko me yayi baya dacewa in ya shiga kasuwa baya iya yi in ya je makaranta ba zai ci nasara ba idan ya yi gce ba ma yanzu da ake neko ba ba zai iya cin jarabawan ba ko me aka sashi ba zai iya koya ba ko me baya nasara to wannan bayi da rushd idan allah ya baka an rushd ko me ka taba sai ga alheri ya mutu a cikinsa in ka buɗe baki alheri in ka kalla alheri in ka je karatu ya sauwake maka in ka yi ka yi nasara in ka shiga ka za ka yi duk wannan shine asalin an rushd Shi ne mutum ya waye gari ya rika samun muwafaka dacewa Shi ne ya zama duk abin da ka sarrafa ana dacewa ba a cika samun matsala a cikinsa ba Allah zai iya jarraba ka amma yawan dacewan ta fi yawa akan jarrabawa to shi shine ar shi shine as-sawab kana dacewa ko me kai ana yawan dacewa to sai Allah ya ce waɗanda suka yi addu'a suka yi imani ne suka suka sharuɗan addu'a ana datar da su in suka yi ko me suka yi to suna sarrafa shi a hanyar da ake so shine kalman ar-rushd akwai fassarar tsaran ma a farkon nisa'i akan ba da gado wa butalul yatama ko suratul nisa'i aya ta shida wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم hmm. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن yakbaru jazakumullahu khaira Allah yace wa butalul yatama fasarar rushd yace wa butalul yatama ku jarrabi marayu hatta idza balagun nika sai sun kai gaban aure wato marayu a nan da yake fada suwa kenan su ne yara ƙanana da babansu ya rasu ku riƙe dukiyarsu ku riƙa jarraba su har sai sun kai gaban aure sai ku ga suna da rushd ko ba su da shi shine hatta idza balagun nikaha fa in anastu minhum rushdan kalmar rushd shine sai ka kira yaro da maraya da yanzu ya balaga ya kai gaban aure ya kai shekara sha biyar misali yana da dukiya ta amana a hannunka maybe miliyan uku ko hudu kana juya ta sai ka ɗauki misali dubu ɗari sai ka ce to yanzu ka yi hankali ga dubu ɗari ka je ka gwada wani abu magai da za a yi ko Allah zai sa ka dace idan Allah ya taimaka ya dace yayi in bai yi bato watakila akwai yarinta da wauta sai je sai balan-balan aka yi tafasawa ya ɗebi abokanansa aka je aka ci shawarma aka sha ice cream ina je zuwa shagari ka ce na dubu ɗari ce mun ci shawarma da abokanai na sai ka ce a'a har yanzu bai samu rushudu ba shine anastum rushudan sai ka ce babu rushud saboda an je kawai an ci shawarma da ice cream an ci daɗi sai ka ce a to har yanzu babu a rushe. saboda me saboda kuɗin da ka bashi bai yadda ake so ba to kadar da ka bashi dubu ɗari sai je ɗan sayi wani abu haka yana sayarwa sai ɗan samu riba ɗan riban nan da ya samu sai ya zo sai kace ina kudin sai ya zo maka da naira 100,111 sai ya ce ga uwar kudin na ci ribar 11,000 sai ka ce a to a rushud ya sabu sai a kara masa dan 100,000 sai ya sake zuwa kana jarraba shi shine ya yatama din za ku yi ta jarraba su har sai sun samu a Shi shine in sun karbi kudin suka yi ana dacewa amma da da ka ba shi ɗari kawai sai je aka ci mu aka yi ice cream ya biya wa abokanansa suka shiga gidan kallon kwallo suka kalli kwallo suka fito zai kace a ina har yanzu ina yanzu har yanzu akwai wauta tare da shi saboda wauta wani lokaci a hali take wani shekararsa 60 ko 70 wawa ne amma wani yaro shekararsa 15 ba wawa ba ne to akwai wauta ba a kullum take dacewa da shekaru ba sun akwai mai shekara 60 ko 70 ya hakuri. Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِن الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ تتقون أحل أن هلتر لكم غريك ليلة الصيام دارا أزمي الرفث كسنتوا زواغا إلى نسائكم ما تنكم هن لباس لكم سوما تناكو تفاني غريكو وأنتم لباس لهن كما كوما تفافيني غريسو علم الله الله يا سني أنكم لليكو كنتم كنكسنتي تختانون أنفسكم كنا حائنتا كاوننكم fata ba alaikum sai karbi tubanku wa afa ankum muku afuwa fal'ana a yanzu ba bashi ruhunna ku iya kusantan iyalanku wa buta ku nemi ma ka kataballahu abun da Allah ta'ala ya hadattar muku wa ku ci wa shirabu ku sha hatta ya lakum al-khayt al abu ya al-khayt aswadi min har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare na alfijir. thumma atimmu siyama ila ilallai layli sai ku cika kuma azumi zuwa ga dare wala ruhunna kada ku rika kusantan iyalanku wa antum aqifuna alhali kuna itikafi fil masajidi a masallatai tilka hududullah wannan sune iyakokin Allah fala taqrabuha kar ku kusanci abin da ya hana ku kazalika kamar haka yubayyinu Allah Allah yake bayyanawa ayatihi ayoyinsa linnasu ga mutane la'allahum yattaquna dan su samu takawa ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin masu takawa Allah ya ce uhilla an halattar lakum gare ku lailatul siyam shine me jami'u layali ramadan an halattar muku da dukkan dararen watan ramadana dalilin saukan wannan aya akwai manyan dalilai guda biyu dalili na farko akwai sahabi mai suna qais bin sarama radiyallahu anhu ya manyanta a farkon musulunci idan mutum ya yi buɗe baki ko lokacin buɗe baki ya yi kamar lokacin magariba aka kira sallah allahu akbar allahu akbar ana kiran sallah to automatically bakin ya buɗu ko baka ci abinci ba ka yi buɗe baki ba sai ka ci ko ka sha ba idan mutum ana magariba sai shiga masallaci yana jiran magariba ɗan jiran da yake sai bacci ya ɗauke shi to daga lokacin daren ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya yi mu'amalan aure da iyalinsa ya zama haramun sai kuma gobe da magariba kana bacci to daranka ya tashi a aiki na ci ko sha ko mu'amalar aure ba za ka iya yi ba kawai sharaɗin shi ne matuƙar ba ka yi bacci ba daga shan ruwa za ka yi ta ci kana sha ka yi duk mu'amala da iyalanka amma kana bacci to daga nan kuma an rufe maka kofa sai kuma gobe an sha ruwa to ya zo gida ya manyanta azumi ya gajiyar da shi ya ce wa iyalansa a kawo abin sha a kawo da gaggawa da ce to tana tafiya kawowa gabaninta dawo yayi yi bacci abin tausayi shi dattijan arziki shi radiyallahu an ya yi bacci ta tashe shi ce to ai riga na yi bacci abin ya ishe shi ya rasa yadda zai kaman zai kuka ya ce yadda nake ji a yanzu ma abin da kyar sai tafi wajen manzon Allah san salam annabi ga shi dai ba niyan bacci ne ba amma ga yadda abin ya faru bacci ya dauke ni kuma ina jin yunwa annabi ya ce to dan jira yana jira sai Allah ya turo mala'ika jibril ya taso takanas ta saman bakwai ta bakwai ya sauko da sako yana zuwa sai aka ce uhilla lakum laylatas siyam an halatar muku ba wannan gaba din ba muhimmiyar gaba shi ne fakulu shirabu da zamu fasara gaba ku ci ku sha sai aka ba sai annabi ya ce to zo Allah ya ce ka je kowa ma ya ce sha yanzu da ya halatta shi kuma sayyidina Umar radiyallahu anhu lokaci ya zo gida yana da bukatuwa na iyalinsa a dare Umar bin al-Khattab radiyallahu to suna yawan raha da iyali saboda yana daga cikin zama na aure mai dadi a rika raha da iyalai to yana raha da ita sai ja iyalinsa sai ta ce a'a na fa yi bacci shi kuma sayyidina Umar bai batta ba sai ya kusance ta bayan sun gama sai ce na ce maka fa na bacci da ce a wasa ke da ce wallahi da gaske ne to sai je gaya manzon Allah gafi abin da ya faru na dauka da wasa ne ashe da gaske ta yi bacci. sai aka saukar masa shi ma uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisaikum duba yadda Allah ta'ala yake bada mafita in aka shiga damuwa sai a bada mafita to haka musulunci yake sauki gare shi babu wata doka guda ɗaya da aka yi ta dan a takura mu a musulunci komai an yi ne dan mu ci bulus sai dai wanda bai sani ba amma musulunci bulus ne Allah ta'ala ya ba mu ikon cin bulus da imani Allah ya ce ushilla an halartar lakum gare ku lailatas siyam shine jami'a layali siyam ai jami'u layali ramadan dukkan na ramadan yanzu halal ne gare ku wannan bangaren ayar dalilin sayyidina Umar ta sauka wannan bangaren daga fakulu washrabu kuma dalilin wancan dattijo din Qais bin Sarwa so aka halatar mai arrafasu arrafasu ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa arrafasu da aka halatar a wannan wuri shine me shine aljima kusantuwa na aure mai zurfi shi addinin musulunci addinin kunya ne dalilin kunya na addinin musulunci sai addinin ya karantar da mu da cewa ya kalma ne shafi alaka tsakanin miji da mace mai zurfi ba a bayyana boyewa ake shi yasa dukkan ƙur'ani babu kalimatul jima kusantan miji da mata ƙurani bai aiki da ta koje ɗaya ba sai dai ce wa antum wa ashiruhunna bil ma'arufi misali zai gaya muku wannan magana a kai. ko kuma ce al'ana buta go ma kataballahu lakum irin waɗannan kalmomi ƙur'ani yake aiki da su amma kai tsaye dukkan ƙur'ani babu wannan kalma kai tsaye ta kalmar jima'i tsakanin miji da iyalinsa don me don shi littafi ne na masu mutunci masu kunya masu daraja so da aka ita kalmar ɓoye ta ake yi wanda yake nuna mana mu almajirai da malamai masu karantarwa in ana karantarwa da maza da mata a rika zaben kalmomi na kunya shi addini dan kunya ne ba wai mutum ya zama dan duniya ko komai ƙoro-ƙoro ake fito da shi ba ba haka yake ba a'a ana dan tsayewa in ka gaba gane baka ce kun dai fahimta ko so in kana maganar da magidanta suna ganewa da wuri amma an ka tara gwagware audience wani abin duk yadda kai sai kaga kana bayani gaurin wala bai fahimta ba yanzu annabi kawai kai tsaye ya ce karka shayar da ruwanka a gonar wani ma'aurata daga kafaɗa sun gane amma yanzu wani gwauro sai je yana irrigation a gonar sai je ta gini wai an je kada ruwan zai shiga gonar wani to sa in kana karantar da ma'auratan suna ganiya da wuri amma gwagware da Allah in ana bayanan an dunkule ku rika ganiya ba sai an mutu ƙoro-ƙoro ba mu addinin mu na kunya ne shi yasa ba ma fitowa mu yi magana ƙoro-ƙoro sai dai a ɗan yi haka ɗan hannunka mai sanda wanda ko ba sandar ma za ka gane to haka aka karantar da mu kuma haka malaman mu suka koya mana irin waɗannan kalmomin yadda ƙur'ani bai aiki da su ba haka malaman mu ba mu ji suna aiki da su ba da haka ba za mu rika aiki da su ba kalmar arrafasu ne mu'amala ta kusanta tsakanin miji da mata Allah ta'ala ya ce an halatar muku da arrafasu kusantuwa dalilin mai dalilin kissar na Umar nunar al radiyallahu anhu mafu don haka Allah ta'ala ya ce yanzu halal ne gare ku uhilla lakum lailatas siyam shine jami'a layali ramadan dukkan dararen ramadana tun daga matsalar sayidina umar da aka bashi mafita sai zama mafitar ga kowa da kowa ne a cikinmu allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da mafita don ina ga sai dai mu tsaya a nan wurin aran ma dan kaɗan muka taɓa gobe sai mu yawai wurin insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da karatu a tunatarwa da ake da shi don shi ne gobe saturday ne so kenan ba sunday ba gobe insha Allah ta'ala tafsiri na na mata ba zan samu yi ba don akwai bakuwa da za a yi Ah, su sista maryam lemu hafiza allahu ta'ala za ta zo ta yi wa mata muhadara a nan ah, daga karfe goma zuwa goma da rabi a ah, zuwa sha biyu da rabi to da aka babu tafsiri insha allahu ta'ala na mata amma jibi lahadi insha allahu ta'ala akwai karatu ko amma gobe babu sai dai muhadara da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى آمين